Allah libo sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 16, 22 da kuma 25. a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu saurari assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 28 ga watan yulin shekara ta 2016 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam do da muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. wato sha ɗaya na safe kenan a nan washington dc bari mu fara da kanin labaran duniya to mamu jiya laraba shugabannin jam'iyyar democrat sun gabatar da jawaban da ke tabbatar da cewa hillary clinton ce za su tsaida a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasar amurka A Turkiyya kuma Majalisar Kolin Sojan ƙasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amuran da suka wakana a ƙasar kwanan nan. Shi kuma shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tsageren ƙasar waɗanda suka amince su a makamansu. To a jamhuriyar Nijar kuwa hukumomin ƙasar sun fara kira da a kawo musu ɗauki yayin da hukumar samar da abinci ta duniya ke shirin janye tallafin da take baiwa 'yan gudun hijira a yankunan Difa da Talabere. Karancin gudunmawa da suke bama wannan hukuma zai sanadiyan babban matsala sannan yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan matakin yaƙi da cutar da ke shafar hanta ko kuma hepatitis za kuma mu leƙa babban taron jam'iyyar democrat da ake shirin rufewa a yau a birnin philadelphia inda abokiyar aikin grace alher abdu za ta gaya mana halin da ake ciki sannan baya ga haka jummai ali za ta zo da shirinta na sai bango ya tsage amma fa duka sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Jiya Laraba ne a wajen babban taron su a birnin Philadelphia, shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawaban da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasa Amurka ba Donald Trump ba a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. A jawabinsa, shugaba Obama ya yi magana akan irin kalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya yi yakin neman zaben shugaban ƙasa inda kuma ya nuna irin nasarorin da ya cimma a lokacin mulkinsa. Ya kuma bayyana cewa Hillary Clinton ita ce 'yar takara a wannan shekarar, da ta yi imanin cewa idan mutane daban-daban suka haɗa kai za a samu ci gaba a Amurka. ya kuma ce babu mutuni ko macen da ta taba cancanta ta shugabanci amurka kamar clinton wadda ta yi aiki a matsayin sakatariyar harkokin wajen amurka a lokacin wa'adin aikin karo na farko haka kuma shugaba obama ya caccaki dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar republicans donald trump he's just offering slogans and he's offering fear he's betting that if he scares enough people he might score just enough votes to win this election. Shugaba Obama ya ce, Donald Trump baya da komai da zai tsina nawa Amurka, illa surutan iska kawai. Yana jin idan ya tsorata mutane sosai za su iya zabansa, kuma wannan ma wata cace ce wadda Trump ba zai ci ba, tunda yana neman rena wayan Amurkawa. Ko bayan shi shugaba Obama, sauran waɗanda suka yi jawabi jiya sun hada da mataimakinsa Joe Biden da kuma mutumin da ita Hillary ta ɗauko don ya zama mataimakinta Tim Kaine. A yau ne ake sa ran cewa ita kanta Hillary Clinton za ta fito ta yi jawabin amincewa da karɓar zama 'yar takarar jam'iyyar ta Democrat. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallame jami'an sojin ta wato na ƙasar fiye da 2,400 majalisar kolin sojin kasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amura bayan abubuwan da suka wakana a kasar yanzu dan dora wa manyan sojin kasar nauyin cike gurbin manyan hafsun soja masu mukamin janar janar guda 149 kusan rabin gungun manyan sojojin kasar mai mambobi 358 waɗanda ake zargi suna da hannu a yankunan juyin mulkin da bai nasara ba a ranar 15 ga watan nan na yuli zaman da aka yi a safiyar yau alhamis ya hada da firayim minista binali yaldumir da kwamandocin sojin kasar da na ruwa da kuma na saman turkiya haka kuma gwamnatin kasar ta rufe tashoshin talabijin guda 131 da ciki wato hadda gidajen jaridu kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban ƙasar Siriya Bashar al-Assad ya ce zai yi afuwa ga 'yan tawayen ƙasar waɗanda suka amince su ajiye makamansu suka kuma miƙa kansu ga hukumomi daga nan zuwa watanni uku masu zuwa. Bayan yarjejeniyar afuwar kuma, Assad da ministan tsaron Rasha, Sergei Shoigu, sun ce gwamnatocin Rasha da Siriya za su bude wasu hanyoyin fita birnin Aleppo guda uku don fararen hula da 'yan tawayen da suka amince su ajiye makamansu, sai kuma hanya ɗaya don 'yan tawayen da ba su amince ba kuma suna son su gudu da makamansu. A wani jawabi da suka yi a kafar talabijin, Shoigu da shugaba Vladimir Putin sun ce nan ba da jimawa ba za su fara aikin ba da agaji mai yawan gaske a wajen Aleppo don taimakawa fararen hular da 'yan ta'adda suka yi garkuwa da su, har ma da mayakan da suka yarda su ajiye makamansu. Bayan hanyoyin da za a buɗe kuma, Shoigu ya faɗi cewa za su tanadar da sansanonin ba da abinci da magunguna a wajen birnin. hukumomi a pakistan sun bai wa dubban iyalan da suke yin gudun hijira zuwa afghanistan shekaru biyu da suka wuce a kokarin gujewa rikicin 'yan bindiga nan da zuwa litinin da su je su yi rijista don komawa kasar su hukumomin na pakistan sun yi ta kokarin su ga iyalan da ke arewacin yankin waziristan sun koma kasar su watannin da suka wuce amma ranar laraba jami'ai sun fidda wata sanarwa a hukumance cewa an ba su daga nan zuwa daya ga watan agusta su bada da takardun isar su abinda hukumomin suka ce sun riga sun rarraba ga iyalan da ke gudun hijira ta hanyar shugabannin al'ummominsu wadanda kuma ba su yi haka ba ka iya fuskantar matsaloli wajen komawa gida a cewar hukumar da ke sa ido akan haƙoƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya daga watan disamba shekara ta 2014 mutane fiye da 291,800 suka tsallaka zuwa afghanistan yawancinsu sun sauka a sansanin gulan a gorbos da ke gundumar coast a watan mayun shekarar ta gabata ne kos da pakistan suka sauke iyalai 32,576 wato kusan mutane 200,500 kenan A ƙarshe 'yan sanda a ƙasar Faransa sun tantance mutum na biyu da ke da hannu a mummunan harin da aka kai a wata coci a cikin farkon wannan makon wanda ya yi sanadiyar mutuwar wani limamin cocin. Abdulmalik Fatijon ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa an haife shi ne a gabashin Faransa kuma hukumomin kasar sun gano shi wato sun gano shi ne a lokacin da ya kokarin zuwa Siriya. 'Yan sandan sun iya tantance cewa shi ne bayan da aka gwada kwayoyin halittar mahaifiyarsa wanda ake kira DNA a turanci. Petty John da kuma Adele Kermesh shi ma ɗan shekara wato ɗan shekaru goma sha tara da haihuwa sun afkawa cocin Saint-Étienne du Rouvray a arewacin Faransa a lokacin da ake sujadar safe inda suka yanka wani limamin coci dan shekaru 86 da haihuwa. Ta labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. za mu fara rahotannin namu ne daga jamhuriyar Nijar inda hukumomin kasar suka yi kiran a kai musu ɗauki yayin da hukumar samar da abinci ta duniya ta yi ikirarin cewa za ta janye tallafin da take baiwa 'yan gudun hijira da ke zaune a yankunan Difa da Talabiri. Daga mai ga rahoton da Sule Mumuni Barma ya aiko mana. a yayin wata ganawa da wakilan kungiyoyin ƙasa da kasa ne gwamnatin ta nijar ta yi kira ga jakadun kasashe da wakilan kungiyoyi aminan nijar su tallafa wa hukumar cimaka ta duniya wfp ko kuma pam da kudaden da za su bata damar ci gaba da ayyukan jin kan da ta fara a watan disambar 2015 domin mutane 250 'yan gudun hijirar najeriya da ke difa da mutanen da suka tsere wa ƙauyukan wannan yanki saboda matsalar boko haram sai kuma wasu 'yan mali 50 da ke hijira a yankin tilaberi malam bazum muhammad shine mukaddashin minister nijar wa'annan mutane suna bukatar agaji kuma har yau a wannan lokacin muke gani tallafin yake ragewa daga masu hannu da shuni masu kama ma wannan hukumar jakadai da wakilai na musu wannan kiran na nuna musu karancin gudunmawa da suke bama wannan hukumar zai sanadiyan babban matsala kenan na ce musu su yi rahotanni da suka dace domin masu agaza ma wannan hukuma su kawo wata su. Nawa ne ake bukata waɗanda za a magance waɗannan matsaloli da su? Eh, su a kasafin da suka yi suke gani abin da ya kamace su banda abin da suke da shi yanzu su samu miliyan ashirin da ɗaya da uku na dolar wato misalin miliyar goma na sefa daga Septamba zuwa Desamba na wannan shekarar. A watan Disamban da ya gabata ne gwamnatin ta Nijar ta buƙaci masu hannu da shuni su tallafawa waɗannan 'yan gudun hijira domin ayyukan jin kai na watanni goma sha biyu sai dai alamu na nuni yawaitar hare-haren ta'addancin da aka fuskanta a yankin na Difa a watannin baya-bayan nan na barazanar mai da hannu agogo baya. a cewar hajiya sa'adatu malam barmu shugabar hukumar ayyukan jin kai ta kasar nijar ana kokari ana jan kokari ana ta yi abun bai isa fiske in an ba su abinci yau sai ai attack kuma dole su gudu su bar wannan abincin su ta wani wuri in an ba su haka ne abin shi yake sa abun ko mun yi prevoir kin magance matsalar sai ka ga wani tabulo kai wani wuri dan shi ne muke son a kama ma gwamnati a kama ma mutanen nan halin karancin kuɗin da hukumar ta ce maka ta shiga a Niger ya tilasta mata ɗaukar matakan takaita abincin da ta saba bayarwa a asibitocin kula da yara masu fama da tamowa in ji wakilinta a Niger Benua Teri wanne ya ce wannan matsala ta kai su ga tunanin dakatar da wannan aiki a watan Disamba mai zuwa haka kuma akwai alamar za su janye tallafin abincin da suke ba yara a makarantun kwana kimanin 1,200 uh, muddin masu hannu da shuni ba su sa hannu a aljihu ba ko da yake ya ce ya yi imanin kiran na gwamnatin Nijar zai samu amsa mai gamsarwa. Je suis sûr que ça va nous permettre de continuer à assister les populations les plus vulnérables au Niger. Ko baya ga matsalolin 'yan gudun hijira, kasar Nijar na kokarin neman daukar matakai a game da ambaliyar ruwa da masana suka yi hasashen za a fuskanta a damanar bana. Sai kuma matsalar 'yan kasar da ake korowa yanzu haka daga kasar Algeria saboda dalilan sana'ar bara. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. Haɗa kan mu Afirka mu sojuna, mutuna da jabun na bayan mu da yau ce ranar da majalisar ɗinkin duniya ta ware domin yin dubi kan cutar da ke shafar hanta wato hepatitis take ranar ita ce kawar da ciwon hanta ta hanyar wayar da kan jama'a domin ceto akalla mutane miliyan 300 kafin shekara ta 2030 daga kano ga rahoton da baraka bashir ta aiko mana Wannan ciwo ne dai kawai ban san yadda aka yi na kamu. ba. na yi aman jini da kashin jini a asibitin. Shi ne suka dauke ni suka yi emergency. Akwai na'ura da yake sa a ciki kowane irin ciwo ne za su yi mana bayani. Ba su ce da ni ga abin da ya haddasa ko kuma ga abin da nake ci ya kawo wannan ba. Murya wani magidanci ke da Suleiman Abubakar. mai fama da ciwon hanta wanda ya kwashe shekaru ya ce ciwon hanta na da wuyar sha'ani wajen magance ta tambaye ni maganar shan maganin gargajiya na ce ba na sha suka ce ina cin goro na ce ba na ci suka ce ina shan taba na ce ba na sha abun kudu sun yi min wannan tambaye kalubalen nake fuskanta a yanzu dai wanda ya fi damuna dan na ci abinci zaki cikin yana kugi yana kugi sai guda shikenan kuma kullum na shan magani ina sha magani da na ci abinci zaki ya kama kugi wani lokacin ko ruwa kawai idan na sha shi kadai zaki ji ya kama kugi A Najeriya masana kiwon lafiya sun bayyana cewa ana samun karuwar ciwon hanta inda kaso goma sha biyar zuwa 20 cikin 100 na mutanen da ke zuwa asibiti na fama da cutar haka kuma a duk cikin mutum biyar mutum guda na dauke da ciwon hanta a wani rahoton hukumar lafiya ta duniya who ta ce idan aka dauki matakan kare yaduwar cutar za a iya ceto rayukan akalla mutane miliyan bakwai daga nan zuwa shekara ta 2030 rahoton ya ce rashin isassun kayan aikin jinyar cutar na daga cikin dalilan mutuwar mutane da dama masu dauke da cutar duk kuwa da cewa kaso 90 cikin 100 na mutanen da ke dauke da nau'in cutar na ajin ca za za su iya samun sauki daga ciwon hanta tsakanin watanni uku zuwa shida akan wannan batu ne muka zanta da wani ƙwararren likita asibitin malam aminu kano dr aminu na huce wani zai magana jikinsa zazzaɓi. ciwon jiki da ciwon gaɓoɓi da mutum ya zambe jin daɗin abinci idan abin ya ɗan matsa gaba idanun mutum za su yi kore sannan kuma ya rinka fitsari shi ma fitsarin shi ya canza ana iya magance ciwon hanta wanda ya riga ya kamu akwai bincike-binciken da za a yi mu gano da cewa ko yana buƙatar shan magani ko kuma za a ci gaba da kulawa da shi a asibiti saboda ba kowa ne da ya kamu cewa an ba ne lokacin da aka yazo asibiti za a cewa ya fara shan magani yawan shan magunguna na gargajiya musamman gaskiya yana iya kawo ciwon anta saboda magungunan da muke sha na gargajiya ba su da wani ka'ida. Barka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. Sanga da likitoci masu kulawa masu yanzu kuma sai nan cikin gida amurka inda a yau ake sa ran za a rafa babban taron jam'iyyar democrat a birnin philadelphia inda ya takarar shugaban kasa a karkashin jam'iyyar democrat wato hillary clinton za ta yi jawabin amincewa da tikitin da aka bata ɗazunan na tuntuɓi abokiyar aikin grace alheri abdu wadda ke halartar taron kan abubuwan da ake sa ran clinton za ta taɓo a jawabin nata sai eh, a yau ah, babu shakka mamu kamar yadda ta faɗa yau ta kasance rana ta ƙarshe a wannan taro na jam'iyyar democrat kuma a wannan taron ne hillary clinton za ta bayyana amincewa da zama 'yar takarar jam'iyyar democrat din a hukumance inda babu shakka za ta gode wa magoya bayanta da kuma babban abokin hamayya ta bani sanders domin ba da wato ba ta wannan damar da suka yi ta tsayawa takarar shugabancin amurka inda ta kasance wadda ta yi tarihi a a amurka kasance wata macen farko da ta samu damar kai ga tsayawa takarar shugabancin amurka karkashin wata babbar jam'iyya to ana kyautata zaton a cikin jawabin nata za ta sake jaddada cewa wannan nasara da ta samu ba nasara ce tata a matsayin ta hillary clinton ba amma nasara ce ta mata baki daya ita wannan jawabin nata za ta zayyana ayyuka da za ta yi ma amurkawa idan aka bata wannan daman na zahiri mm. to ina batun masu zanga-zanga shin har yanzu suna kan baka su koko dai sun miƙa wuya to ai sai ka ce ma zanga-zangar mahmud ta ɗauki wani sabon salo domin har yanzu waɗanda suke tsananin goyon bayan bani tanda har yanzu ba su miƙa wuya ba har yanzu su ba su rungumi kadara ba to a maimakon da yake su wakilai ne akwai da dama daga cikinsu da suke yana da wakilai kamar yadda muka bayyana sama kusan dubu biyu su waɗannan da suke wakilan bani sanders da suke da izinin shiga wannan dandali na yin wannan taron to da yake yanzu dai kofa ta rufe mishi a maimakon zuwa kawai su zama 'yan kallo sai suka mai da kansu 'yan zanga-zanga tunda suna da 'yancin shiga wannan dandali abokiyar aikinmu kenan grace alheri abdu to yanzu agogo a can birnin na philadelphia na cewa karfe 11 na safe ne da minti 17 haka ma yake a nan washington dc da sauran jihohin da ke gabashin amurka mai ali da shirin sai bango ya tsage masu sauraron filin sai bango ya tsage assalamu alaikum jimai ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin alhaji alkasam abdulkadir jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin boko haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin tarayyar najeriya ta kafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage ga mai tambayar mu ta farko a yau wa alaikum salam suna daga farko dai suna na abubakar ahmad tambaya da nake a yadda muna nan zama dinnan idan allah ya sa lokacin da za mu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun ke da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba idan allah ya sa muka koma nan za a mana ɗauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma kuma dama muna sana'a muna da gidaje gaba ɗaya amma gaba ɗaya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba ba dai abinci ba ba dai gidan ba ba dai kayakin sana'o'in nan ba to ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan to alhaji alkasim ko da yake kayi bayani a baya akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mishi eh karin bayani da zan masa shine cewa ba za gwamnati ba za ta mai da mutane kawai a haka ta bar su ba idan Allah ya yarda makarantu za a gyara masana'anta kuma Allah da za a gyara kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kan wannan abin da ya faru don su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da Allah ya yarda. To ba malami na gaba ko? Ta shi kenan na gode. Wa alaikum salam. Ni suna na Abubakar Kira. To. daga goza local government Borno state dan uwana ya bani waya kan ko yi miki waya ko waya dai ya dan faɗa kuɗin nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu za mu ce a Borno state da gaskiya mazan ko da yana yi maki magana nan ma Wannan ba fili ba ne na bayyana ra'ayi. In kana son ka bayyana ra'ayi bari a ƙarshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka da muka tanada na musamman wanda za ka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke ka. Wannan fili mun gayyato eh. Alhaji Alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku. Eh, shi Alhaji Alkasim Abdulkadir shi jami'i ne na hulɗa da jama'a na asusun tallafawa ire-irenku da rikicin boko haram ya tilasta ku bar gidajenku to kana da ah. tambaya ne eh to babu wani tambaya to ka ba ka ba mutum ba zan jira wancan na maganan bayanan ra'ayi to zaka jira sai na baku nan ban yaso zaka kira ka bayyana ra'ayinka ko eh insha Allah to ka saurari ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin zan baku nan ba to shi kenan na gode yawwa to malami ka ba malami na gaba ko assalamu alaikum wa alaikum salam na yi na ya kokari ya yi alhamdulillah Ina na ahmed ibrahim to eh tambaya na shirya kan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa. kuma muna sun san manyan najeriya an an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana kuma sau da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba zai iso ba zai iso gare mu ba eh. kuma da yawa sau da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire kuma bai iso bai iso gare mu ba to shi yasa mun ci kuma na yanzu misali in za a taimake mu ta ya za iya taimake mu don muna da shugabanni shugabanni kuma shugabanni kuma ba su da gaskiya a cikin lamarin Najeriya tambaya na ne ta abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita tambaya na shi ne wani. To ba kana da wata tambayan ne? Eh in an ban sai na da tambaya. A'a to ka ka faɗi duka biyu a jere tukunna ba haka muke eh, yi ba. Tambaya na ne kuma aka ana gaba kan cewa yanzu mu aka kashe mana abu da aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai da mu kuma haka. Kana nufin ko gwamnati za ta ba ku kuɗin fansa? Eh, muna nufi za iya ba mu kuɗin fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka saboda akwai waɗansu ma da suka aka kama su kama misali yan matan cibo sun je suna ta waye waye mun mu kuma akan wannan wannan nafila ne akan rashin muka a goza ba wani abin da ina gani a cikin kogin su boko haram suna fari cewa ba su samu nasara kamar yadda suka samu a ko zafi suka faru waɗannan abubuwan. kana da wata tambaya. eh wani tambaya na ya kare to bari ya baka ansa to alhaji alkasim ina jin sai ka kara jaddada masa batun yin rajista ɗin ka ji tambayoyin nasa ko? eh na ji tambayoyin nasa to zan fara daga sa ta ƙarshe. eh ah, wannan gwamnati wanda muke tare da ba ta eh. babu al'amarin fansa cikinsa babu kuma al'amarin jiya cikinsa tallafi ne ga wanda suke da rai tallafi ne na makaranta tallafi ne na asibiti tallafi ne na ƙara gina gidajen da boko haram ta da cikin wannan shi asusu a tambayansa kuma na biyu shine cewa tallafin da za a bada akan samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su baya kaiwa ƙasa to dama mu aikin mu ah. tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa akwai lokacin da muka bada tallafin abinci a ƙauyen waru ƙauyen waru na abuja ne kusa da apo a lokacin da muka je shi ƙauyen kowa da hannu da hannu muka ba shi an yi rijista ɗinsu aka rubuta sunan kowa kowa ya zo sai aka ba shi duk abin da za a bada aka bada hannu da hannu saboda haka idan muka je ma ko dikwa ko goza ko baman allah da da hannu da hannu za a ba kowa inda hannun inda sunayensu yana cikin rijista da hannu da hannu za a ba da kowace tallafi da za a ba da insha allah to ai shi na ce ka ƙara da masu batun rajista din nan tunda ka ce in ba rajista din nan ba a ma san da zaman su ba to tana yiwuwa kila ko don su ba su rajista ba ne shi yasa ba su samun taimakon shi shi shi rijistin tunda suna Abuja ne tunda suna Abuja ne su rubuto sunayensu su kawo uh, su kawo ma mu wannan kuma rijista din kuma za a ƙara turawa kuma borno state ma kungiyar da ake cewa sema wanda ake cewa state emergency management agency mm-hmm. idan kungiyar suna da wannan list sema ma tana da wannan list to harkokin su zai zo da saukin allah yadda to ba mutum na gaba ya tambaya ko wa alaikum salam ah, ina ina mika tambaya na ne zuwa Eh muna jin ka muna jin ka. Ina mika tambaya ne sunana Abubakar ne daga Goza. To. Wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kamar a gidajen mu yanzu inda kamar mu mutanen jan Goza ina tambaya ne game da yanzu kaga gidajen mu ba za mu koma gurin bana daya. Kuma na biyu iyayen su iyayen mu duk ba sa raye duk an riga kashe kuma wayansu suna cikin kamaru ma yanzu gwamnatin kamaru ne wanda shi yake ɗaukan mataki komai abinci da komai shi yake ba su ga mu kanmu kuma yanzu inda muke yanzu ba sannan ma a takure muke to yanzu gwamnati yanzu wace irin wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ci malam abubakar eh, idan idan kan saurari ranar alhamis duk ranar alhamis a shirinmu na la'asar muke sa wannan shiri barka. Alhaji Alkasim Abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karba din na ya to da yake kuma ka san shi wayan ba a ka yake ba baka ji ansa da ya bayar ba idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai bukatar ma cewa ku je ku yi rajista da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta Najeriya take na ganin cewa an gyara muku wuraren ku kuma kun koma. To Malam Abubakar a saboda ƙurewar lokaci sai shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu za ka ci gaba da yi wa Alhaji alkasan Abdulkadir tambaya. To amma kafin mu sallama ina fatar an tanadi takarda da kuma abin rubutu. Domin kamar yadda na yi alkawari a farkon wannan shirin ga lambar da za a kira a ko da yaushe. Domin bayyana ra'ayi ko kuma ba da shawara. da farko sai a danna alamar plus sai ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar zan maimaita a danna alamar plus sai ɗaya biyu sifiri biyu biyu sifiri biyar biyu shida biyar biyar kenan plus 1 202 205 2655 ana iya kira a kodayaushe a bar ra'ayi ko shawara a akwatin barin saƙonni a halin yanzu kuwa jimmai allice daga nan birnin washington dc ne ke gayyatar ku a makon gobe idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. ko sai mana akuwa ba za mu samu damar kawo muku ra'ayoyinku ba amma dai ga maryam ta dawo da labarai a takaice A takaice jiya laraba ne a wajen babban taron su a birnin Philadelphia shugabannin jam'iyyar Democrat suka gabatar da jawaban da ke tabbatar da cewa Hillary Clinton ce za su tsaida a matsayin 'yar takarar shugaban ƙasar Amurka ba Donald Trump ba a zaben da za a gudanar a wannan shekarar. A jawabinsa, Shugaba Obama ya yi magana akan irin ƙalubalen da ya fuskanta a lokacin da ya yi yakin neman zaben shugaban ƙasa, inda kuma ya nuna irin nasarorin da ya cimma a lokacin mulkinsa, ya kuma bayyana cewa Hillary Clinton ita ce 'yar takara a wannan shekarar da ta yi imanin cewa idan mutane daban-daban suka haɗa kai, za a samu ci gaba a Amurka. Kwana ɗaya bayan da gwamnatin ƙasar Turkiyya ta sallami jami'an sojan ƙasar ta fiye da 2,400, Majalisar ƙolin Sojan ƙasar ta gudanar da wani zaman gaggawa don gano bakin zaren al'amura bayan abubuwan da suka wakana a ƙasar. Yanzu dai an ɗorawa manyan jami'an sojan ƙasar nauyin cike gurbin manyan hafsoshin soja masu mukaman janar-janar guda 149. Thomas masu baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci sai dai can an jima da dare za mu sake dawowa da izinin allah yanzu a madadin maryam dauda da ta ni gabatarwa da kuma jule latest gresham da ta haɗa shirin sai injiniyan mu wadner robert Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC amma kada ku yi nisa domin shirin yau da gobe ne ke tafi. Assalamu alaikum.